masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin sai ku dai bayan da kungiyar ecowas da yahoo suka tura takunkumai da suka kaba wa nijar mali da kuma burkina faso tare da guniya sai dai kuma har yanzu dai gwamnatin kasar ta jamhuriyar nijar ta ce cewa sam ba za ta taba bude bodar kasar ta da kuma kasar ta benin ba kazalika dai za dai ku ji wasu rahotanni da kuma wasu bayanai yadda gwamnatin ta bayyana da kuma wasu rayuwar al'ummar kasar ta nijar game da kulle bodojin iyakar Nijar da kuma Benin. Haka za zalika dai kuma a garzaya kasar kuma ta Najeriya da ke makwataka da Nijar. A nan ma dai fari yanzu dai ba a buɗe bodar Nijar da kuma Najeriya ba duk da 'yan Najeriya da dama a wannan bangaren kuma sun fi korafi akan cewa menene dalilin da yasa har yanzu ba za a buɗe bodar iyakar Nijar da Najeriya ba. Haka za zalika dai kuma za dai ƙara jin irin yadda ECOWAS ke san Nijar da Mali da Burkina Faso da su dawo cikin kungiyar tata domin a ci gaba da gudanar da ayyuka. Amma masu sauraro kafin dai mu tsindama a gudanar rahotannin muna dai da 'yan tambayar kuma dai zamu so da ku bayyana mana irin naku rayon a sashenmu na comment. Shin masu sauraro kuna son a buɗe iyakar bodar Nijar da Benin ko kuma a ba kwa son Nijar ɗin ta amince ta buɗe bodar tata domin dai halin da ake ciki ƙasar ta Benin ta buɗe iyakanta da Nijar amma kuma gwamnatin Nijar ɗin ta ce cewa sam ba za ta taɓa buɗe bodan nata tsakaninta da kasar ta benin ba saboda wasu dalilai shin kuna ganin ya dace nijar din ta amince ta bude bodan ta ci gaba da shigo da kaya da kasar ta benin duk da dai dubbanin al'umma suna tunanin cewa tabbas akwai kulla-kulla shin kuma kazalika masu sauraro kuna so da a buɗe bodar Nijar da Najeriya domin ci gaba da gudanar da kasuwanci shin kuma kazalika masu sauraro shin kuna goyon bayan Nijar da Mali da Burkina Faso da su koma kungiyar ECOWAS da Yahoo ko kuma a'a ba kwa son su koma shin masu sauraro kuna goyon bayan da sako tsohon shugaban kasar wato Muhammadu Bazum ko kuma a'a ba kwa so a sako shi shin masu sauraro kuna so da a ci gaba da mulkin sojoji a Nijar da mali da burkina faso ko kuma a kun fi son dai a da mulkin dimokuraɗiyya na fararen hula duk dai za mu so da ku bayyana irin naku rayon a sashen mu na comment kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan tasha ta mai albarka za dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. cikakkun rahotannin da aka haɗo mana kai tsaye daga bakin boda ta mazauna a bakin iyakokin Nijar Benin da kuma Najeriya suka shiga nuna murnansu to sai dai kwana biyu da wannan sanarwar babu wani sauyi a bisa iyakokin hasali ma dai dakarun sojojin Nijar na ci gaba da zama cikin shirin kota kwana na dai kai ziyarar gani da ido akan yadda al'amura ke wakana a bisa kan iyakokin Nijar da Benin da kuma Nijar da Najeriya kuma har yanzu za a iya cewa bata canza zane ba duk wani cinikayya na shige da fice na a bakin ruwa ne a nan kuma na gamu da Hadiza wata 'yar kasuwa wadda ta ce fatan 'yan kasuwa shine shugabannin su iyakar bakin kokarin su don ganin sun samu jituwa a tsakanin kasashen da ke makwabtaka da juna fatan mu guda shine su sasanta tun da nan Nijar kin ga ba abu da hanya ba. kin ga koyon ta ruwa na wuce na tahilolo nigeria kenan akwai wahala amma ya mun ka iya su yi kokari su sasanta kansu a ra'ayin atiku doti wani mai nazari a bisa kan harkokin yau da kullum ya ce har yanzu da sauran rina a kaba idan a magance wannan matsalar da ke tsakanin kungiyar yawo da kuma jamhuriyar Nijar. Sai dai ake alhamdulillah amma ai takunkumi an sashi an daga ba a ce a daga wancan shi kuma ya daga sai a zuwa zamna wata bakwai ba kwana bakwai ba hasaran da kuka yi muna lissaha a ɗauki mataki hasaran da aka yi game da rejejeniya da ba ta cikin 'yan sai ta huta lantarki tsakanin Nigeria da Niger ita kuma imowa da ta tura bankin bai sayawo a riƙe kudaden mutane na talaka da na ƙasa da na 'yan kasuwa su kuma suna da hakkin su bisan shi da wanda ya ɗauki makiyinka wanda yake zai kama ka farmaki wanda ka shi ya maka milkin kama kara bai so ya yi aka ɗora bisa bododi sai a waye gari a ce a bude ko haka abin da ake kenan bai yiwa. to sai dai a ra'ayin ɗan kasuwa alhaji isufu ahiyatu akwai buƙatar gwamnatin ƙasar niger ta dubi talakawa da idon rahama. Masanar da an ka bada ko wanda sai da yawo ta yi da imowa da sun cire ma sanction babu wanda bai karbe shi da hannu bibi ba mara talaka sun yi daɗi saboda bi saboda mutane sun sha wahala amma magana da nake miki yau da sayan na ta bakin boda ba buɗe hanya ba amma muna kira da babban murya ga mu su amshi kira su yi maraba da wannan sanction da an ga cire a buɗe na frontier kibbe ne. saboda mi saboda babu abin da zai samu kasar Nijar sai abin da yake daga Allah tun da yau in kin diba ki gani bude ganan nan mu alheri na gare mu tun da yau ruwa sun ja ihwa sai dai a sa tsaro kawai tsaro na addide kamata a doki matakan tsaro a bude matalaka haya su ci gaba da kasuwanci Musa Ahmadu Modibo wani mai sharhi ne a bisa kan harkokin yau da kullum ya ce dole ne gwamnatin kasar Nijar ta yi taka tsantsan da makwabtanta. Ko da za a dawo a bi ECOWAS din nan su yi taka tsantsan sosai yadda za su binta ka su shiga da zurfi kuma duk wanda ya nuna ma ya dora hannu bisa takarda da cewa a hana maka komi a cikin duniya ka san fa ko ya dawo ya ce a shirya da kai ka san zaman da za ka yi. 'Yan kasa dai na ci gaba da zurawa gwamnatin kasar Nijar ido. don ganin irin matakin da za ta ɗauka a tsakanin buɗe nata iyakokin ko kuma ci gaba da tsare su ƙarshen rahoton kenan ram da aka haɗo kai tsaye daga bakin boda ga dukkan alamu babu wani sauyi da alamuran zirga-zirga na shige da fita kan iyakokin jamhuriyar jihar da benin da ma ƙasar ta najeriya duk da ɗage takunkumai da ƙungiyar ecowas da yahoo ta yi inda shugabannin kasashen mambobin kungiyar haɓaka tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecowas suka sanar da janye wani bangare na takunkumai da suka kaba wa jamhuriyar nijar sakamakon juyin mulki da sojoji suka yi a kasar waɗanda suka haɗar da buɗe kan iyakokin kasashen mambobin kungiyar da ke makwabtaka da nijar 'yan kasar mazauna kan iyakokin benin nijar ɗin da kuma najeriya suka shiga nuna murnar su to sai dai kwana biyu da wannan sanarwa babu wani sauyi akan iyakokin hasari ma dai dakarun sojojin Nijar da aka jibge akan iyakokin na cikin shirin kota kwana daga bangaren gwamnatin kasar Nijar kuwa har kawo yanzu ba su ce open ba Musa Ahmadu Madubo wani mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum ya ce dole ne gwamnatin kasar ta yi taka tsantsan da makwabtan nata na binin da Najeriya Hadiza wata 'yar kasuwa tashar jirgin ruwa ta ce fatan 'yan kasuwa shine shugabannin su yi iyakar batun kokarin su domin ganin an samu jituwa tsakanin kasashen da ke makwabtaka da juna bayan atiku dakti wani mai shafin kuwa har yanzu da saurari rina aka ba idan har za a sasanta matsalar da ke tsakanin ecowas ko sidiyawo da kuma jamhuriyar nijar shi kuwa dan kasuwa alhaji isufu hayatu cewa akwai bukatar gwamnatin niger ɗin ta dubi talakawa da idan rahama yan kasa da yan ƙasa dai na ci gaba da zura gwamnatin idanu domin ganin irin matakin da za ta ɗauka tsakanin buɗe nata iyakokin da kuma ci kuma ci gaba da rufe su da al'umma da ya gane suke fa kawai buɗe budojin iyakokin shine mafi adalci a koma a ci gaba da hurɗa tun da 'yan ƙasa suna cikin mawuyacin hali sai dai kuma wasu da dama ganin suke fa kada ne zaɓin da suke ta ce kai tsaye za ta buɗe iyakokin nata tun da har rufe kuma an bada dama a buɗe amma ta ƙi buɗewa to ba kamata ta ci gaba da ƙwararra zurfafan bincike da kuma sanin abin da ya dace ta yi domin kada buɗe bodar ya zama cikas da kuma kawo ya zama ƙalubale ga al'ummar ƙasar ta Nijar. tunda duk wanda ya ce maka cewa da farko baya son yana son ganin ka a cikin masifa daga baya kuma ya zo ya ce yana son ganin ka a cikin rahama to fa dole ka yi nazari kafin nan dai ka amince da shi sai dai kuma batun har yanzu dai ecowas na da batun ganin cewa nijar mali da burkina faso sun dawo cikin kungiyar nata domin ci gaba da gudanar da harkoki kamar yadda aka saba kamar yadda bola ahmad tinubu shugaban kungiyar ya bayyana akan cewa suna bukatar kasashen guda uku da su dawo cikin kungiyar domin ci gaba da gudanar da aikin tabbatar da tsaro da kuma bunƙasa tattalin arziki a kasashen yammacin afirka na yamma kamar da yadda aka saba tun shekara da shekaru sai dai kuma fa al'umma gani suke fa kada kasashen guda uku ce za su yi saurin zurfafa cikin tunanin dawowa cikin kungiyar ecowas kai tsaye ba da irin matsin lamba da kuma halin da suka jefa musu wasu gani suke kawai kamata su je su haɗe da cikin kungiyar ta sai dai kuma batun sako tsohon shugaban kasar wato muhammadu bazum har yanzu da ecowas tana nan akan bukatun ta na roƙon a cewa a taimaka a sako tsohon shugaban kasa wato muhammadu bazum sai dai kuma shugaban kasar na nijar na yanzu brigadier jindar abdurrahman chani ya ce cewa san ba za su taba sako tsohon shugaban kasar ba domin tabbas sako tsohon shugaban kasar ba karamin barazana ba ne ga al'umman nijar su kuma duk abin da zai kawo cikas da kuma taɓarɓarewar kasar ta nijar ba sa ƙaunarta amma za su iya yin biyayya ga duk wata doka da ECOWAS za ta shimfiɗa musu matukar idan hakan ba zai cutar da al'ummar ƙasar ta a jamhuriyar Nijar ba amma kuma sakin Muhammadu Bazum a yanzu tabbas kalubale ne ga kasa Draman ya bayyana kan cewa akwai lokaci na nan zuwa wanda su da kansu za su sako tsohon shugaban ƙasar wato Muhammadu Bazum.